Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna ta mai gari wanda Khadija Usman ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Dausayi TV Channel Ta da ni mai gabatar muku Maman amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. Shiri sosai kowanne ɓangare ke yi musamman bangaren amaren don kowacce so take yi daga ta burge ta ba da kala cikin taron na haka kowace ke babban shiri. DJ ce ta shigo gidan direct fat ɗin mami ta nufa da ke upstairs ta san su Yusra na can na shiryawa. A zaune ta same su ana shirin fara yi wa Yusra kwalliya da sallamar ta shiga ɗakin. Wasu sun amsa wasu kuwa suna safkar gabansu. Ƙarasawa ta yi inda Yusra ke zaune tana ta hura hanci ta ce, sannan anti. me kuma ta faɗa tare da hararta ba komai dama zuwa nan in baki haƙuri akan abubuwan da suka faru na san na yi miki laifi ki haƙuri na san idan ba mu samu lokaci yau na roƙe ki ba na san ba zan samu wata damar ba kuma please anti ki yafe min kaɗa kai Isra ta shiga yi tare da girgiza ƙafa na san dai ba don Allah kika roƙe ni ba na san ba zai wuce don ki je gurin dina ɗin nan ba ne kuma wallahi ba za ki ba kin ji na rantse don haka wuce ki tafi na la wallahi anti ba haka bane ka naji ta katse ta fice kawai nan duk ba ki. Kara matsowa ta yi ta fada jikinta anti na zan yi misin ɗinki sosai fincike ta tayi tana faɗin zan ci uwarki fa ina wasa da ke ne simsim ta juya ta fita yayin da wasu daga cikin kawayen Isra ke mata faɗin rashin kyautatawa da ta yi duk ta yi banza da su tana fita ta saki dariya tare da faɗin oh ni DJ wato ke kin saki baki in baki hakuri ke ɗin banza Waya ta fito da ita ta shiga dannawa. Ganin akwai password a ciki yasa ta buga tsaki, ta bar gurin direct fat ɗin mazan gidan ta fa. Duk da ta san zuwa yau ya cika da baki gidan ta san dole akwai masu zuwa daga nesa. Ko da ta isa mamaki ta yi don ba kowa. Tura kofar ta yi a hankali ta shiga jin 'yar magana ta jiyo daga bedroom. Ta ji muryar Nasir na faɗin. Ai ni ina ga daga yau na yi musu sallama shi yasa gara in kwashe su tun yanzu in kai su can tunda yanzu ma dole sai na ɗauki kayan da zan sa ba gara in yi mai gaba ɗaya ba Habib ya ce gaskiya ka kawo shawara mai kyau ni ma bari na bi sawunka kawai na huta Saɗaf saɗaf ta dinga yi inda ta yanki wayarsa da walet a jiya a saman senta ta Sai da ta duba wayar ta tabbatar ta shi sai sannan ta ɗauka ta yi saurin fita. Laɓewa ta yi cikin wani korido kafin ta danna wayar. Wani irin farin ciki ta ji ganin babu security. Nan take ta shiga neman nambar Yusra, my sweet wife ta ga ansa. Da sauri ta shiga gurin rubuta saƙon gajeren saƙo ta rubuta. Ta yi sendin ma wayar Isra. Sai da ta tabbatar da ya shigo kafin ta yi detin ɗinsa a wayar Nasir. Cikin sanda ta koma ta mayar da wayar. Har yanzu bai fito ba don haka ta yi saurin ajiyewa ta fita. Ɗakin Isra ta nufa tare da sallama kamar ɗazu. An fara wa Isra kwalliya don haka ta nutsu amma garin DJ sa ta faɗin uban me ya kawo ki kuma. Ƙarasawa ta yi ta laɓaɓa ta ajiye wayar kafin ta ce Dama yaya nasu ne zai fita ya ce in zo in faɗa miki. Wai ki duba wayarki ya turo miki saƙo. To na ji ce min da ƙani. Simsim ta fice tana dariyar mugunta. Wayarta ta laluba ta duba sai ta ga saƙon nashi kuwa. Salam sweetie. Please abin nan an ƙara lokacin zuwa mu sai zuwa 11. Wai saboda akwai wata ƙaramar walima da aka shirya mana mu da ƙawayenku. So bana son ki gaji don haka ki jira da kaina zan zo ɗaukar Ni da Big Bros da Bright ɗinsa amma ƙawayenki su shirya su yi gaba kada ki kira ni yanzu ina busy in na so akwai magana. Murmushi ta yi bayan ta gama karantawa tare da faɗawa ƙawayen Murmushi ta bayan ta gama karantawa tare da faɗawa ƙawayenta. Su kam shewa suka sa suka shiga yi mata tsiya. Kallon mai yin make-up ta ta ce a bari sai zuwa anjima don kar a yi ta ɓaci. Dije ke ba Rufaida da so suna labarin abin da ya faru. sun san halin mutum ne don ko a school in malam ya yi mata abu sai ta san hanyar da za ta rama don haka ko da ta gaya musu ihu suka shiga yi tare da daɗa ƙara wa wutar fetur nan ta shiga faɗa musu plan ɗinta masha Allah tabarakallah ahsan khaliqin iya kyau dida ta yi kyau matuƙa inda ta ɗauki wankan wata arniyar gawun ta red in material tare da ash ɗin head gaskiya ko ni da na ganta na yaba don ta yi kyau sosai ta fito tamkar amaryar sai ba kamci take yi duk sun yi kyau sosai inda suka fito daga gurin suka shiga mota don yanzu kusan 8:45 da alama an kusa farawa na ga cikin sauri jijiyar ta dubu ta ce musu su sauri su karasa don allah kada kwabata ta yi ruwa dariya husna ta yi ta ce hmm yau fa akwai cakwakiya da haka ƙara wuta kin ji duk suka sa dariya kafin suka nufi gida ɗan nesa kaɗan rufe da ta yi fakin kafin suka mai da duban nasu ga ƙofar gidan inda suka ga ana ta tururuwar shiga mota. Can suka hango ƙawayen Yusra na ta shiga mota saboda kusan kowacce na da motar kanta. Yasa kowaccensu ba ta fita kan abokan ango ba suka shiga mota cewa su sa ɗan caccashe kafin zuwan amaren. Daga yasa sai wata friend ɗinta da mai make up aka bari saboda ma kada wasu su dame ta yasa ta kashe wayarta. Har sai time ɗin da ya faɗa mata ya kusa sai ta buɗe. Ta san kuma baya da number wata ƙawarta ba don hakan ba ma ita da kunnawa sai gobe. Suna kallon kowa a hankalin gurin ya gama watsewa sannan aka hango motar da za a ɗauki amarya ta nufo gurin. Ganin yadda motar ta sha ado da fulawoyi da balon dole ya burge ka da sauri ta ta kalli Rufai da ta ce, Now is our time. Murmushi Rufai da ta yi kafin ta buɗe murfin motar ta fito ta nufi gurin waccan motar. Nasir an hakimce a baya sanye cikin ash color ɗin shadda da ta sha aiki, baƙar hula ya sa a kansa sai ya yi wani kyau da kwarjini, ango kenan. Nambar Yusra yake ta kokarin kira amma ana ce mishi a kashe har ran shi ya dan fara soyuwa. Rufaida ce ta ƙara saurin tare da dan kwankwasa glass din ta ce, "Assalamu alaikum angon mu." Dan sakin fuska yayi shi a dole yau ranar farin ciki ce a gare shi. Bai kamata ya yi fushi ba kafin ya amsa dan ya san ba zai wuce ɗaya ce daga cikin ƙawayen Yusra ba. Dan ya san ta da shegen shige-shige ga yawan ƙawaye na haka yace ya aka yi ne ina amaryata? Dariya ta yi kafin ta ce amaryar ka zuwan nawa ma nata ne ita sai dai zuwan nawa ma nata ne ita ta aiko ni da sako. Na ji matsayi ina ta jiran ka gashi kowa ya wase an bar ni kaɗai ina ta jira in isar da sakon masoya. Murmushi ya kafin ya ce to fa sakon mene? Na san baka sani ba ni cousin sister muke da Aunty ta bangaren abbanta. To ka san dangi kowa da nasa al'adan. Mu a nan yau ranar dina dangi ne za su wuce da amarya, in ya so kai ma ka tafi daban sai an je gurin sai ku haɗu ku shigar tare. Ikon Allah, ya faɗa tare da zaro ido, dan abin ya ɗan so ran shi, dan haka ya ce, A wane yare kenan? Ai a gani na ka fi kowa sani kowace yare ce, Ya so tun daga shi har za ka aure ta. Ganin yadda ta ba shi amsa ya tabbatar da dangin mahaifiyar Isra ƴan kwamus ne, Gara ya bi su sannu kada su ce za su hana auren gaba ɗaya. To yanzu me abin yi kenan? Abin yi mu wuce kawai don kar a yi ta jiran mu, don sun ɗan jima da tafiya. Ok, kom in ya faɗi. Murfin gaba ta ɓalle ta shiga direba ya ja suka tafi. Dije na ganin sun ta cewa Husna yes da alama plan ina ya yi aiki za mu tafi kawai. Husna kallon Dije ta shiga ya tara da faɗin wallahi Khadija in aka yi gidan kishiya ta shiga uku daga ita har mijin. Saboda annoba ce ni ko? ta faɗa cikin haɗe rai. Ni dai ban ce ba, ki ma ce mana ni ina ruwa na. Kawai abin da na sani duk wanda ya min abin da raina bai so ba, wallahi sai ya san ya yi min. Allah ya shirya, amin. Ta ja mota suka tafi ba wata hirar arziki tsakanin su Garin in ta yi wasa ita ma Dije na iya shirya mata nata rashin mutuncin, Ya sa ta saki rai ta dinga janta da hira har sai da ta ga ta warware. uwar mazgaki. Guri ya yi guri ya haɗu ya haɗuwa tun ɗansu Habib da amaryarsa suka hallara ƙawayen amarya har sun gaji da tiƙar inda dangi da ƴan uwa kowa ya matsa fara abin da ya tara su, kowa ya gaji. Abokan nasu sai kiransa suke yi a waya inda yake ta ce musu gashi nan zuwa suna hanya. Habib ma sai kiransa yake yi da duk wani na kusa amma sai ya ce suna hanya, kowa ya gaji. MC murya har ta fara dashewa don yadda yake ta cikiyar amarya da angon. Suna ƙarasowa gurin direba na gama fakin rufe da ta buɗe ta fita a cewar ta. zata wai zata sanar da zuwan su Yusra ta fito daga inda aka ɓoye ta sai su shiga ku ji fa kamar wata kayan sata. Motar City tana isowa suka faka daga wajen gas ɗin kafin daga baya suka shigo suka yi fakin amma ba su fito ba. Sai ta kusa minti talatin kafin ta dawo gurin ranta a ɓace ta buɗe motar ta shiga. Ganin ta dai ya ne sa shi tambayar ya aka yi ne kanwar mu? Hmm, wallahi ni da anti Yusra ne. Wai na sanar da ita wani kalar ɗin kayan kasa na faɗa mata shine wai ita wallahi ta san baka yi kyau ba. Daga kalar dressing ɗin da kai sai ƙawayenta da sauran dangin mu su ce baka waye ba su yi ta mata dariya. Da haka ta ce in je in sanar maka ka je ka sake dressing. Tunda ta fara kora masa jawabi ransa in yayi dubu to ya ɓaci. Tunda ta fara kora masa jawabi ransa in yayi dubu to ya ɓaci. Ba don haka cikin ɓacin rai ya fara faɗin. Ita ɗin banza ta san nawa na kashe? Ai wallahi ko namiji ya gani ya san dai shiga ta tayi, amma shine ta yi min wulakanci. Oh kawai dai ta ce cin mutunci ta shirya min a gurin, amma wallahi za ta gane kuranta. Gurin ma ba za ni ba. Haba yaya kamar ya ba za ka ba. Bayan katse ta yi tare da faɗin uban me zan shiga in yi, wa zan burge a gurin bayan wata na yi domin ta ta kushe tun kafin ma ta gani. Haka ne, amma ai bai kamata ka koma ba. Gurin fa duk kai ake jira mu nemi mafita kawai. wace irin mafita ta wuce kawai in sanar da bros yi abin da za su yi kawai ni ban da ni gaskiya ba ta kyauta ba amma ina ga ya kamata kai ma ka kona mata rai kamar yadda ta yi maka hmm ta yaya ta hanyar aron amarya aron amarya kuma kamar ya kenan zan shiga ciki ne in duba wadda ga kayan ku sun zo the same color ko sun yi shige kawai mu ƙara tsara ta ku shiga gurin na san dole za ta jawo shi amma tunda ita ta ce kalar kayan da ka sa bai yi mata ba ai kaga kowa me zai faru daga baya ai ka sa ta ta ji ba daɗi kamar yadda ta sa ka ji kunya yana shirin ba ta amsa ya ji murya MC na ƙara cikiyarsa sai kuma ga kiran Habib ya shigo ya san kwanan zancen da haka ya ce kin gaje ki nemi kawai in ya so ran kowa ya ɓaci daidai nan DJ ta buɗe mota suka fito alhamdulillah cewar Rufaida kallonta ya ɗanyi bai san me ta gani ba amma raba gardama na kallon sai mayar gun da ya ga tana kallo masha Allah Ya furta ganin yadda siririyar farar yarinya take da kyau na ban mamaki da jan hankali. Kasancewar dare ne sai hasken fitilu ga kuma makeup ɗin da ta sha exactly amarya ya sa shi kara kwaɗaituwa da kawai ya shiga da ita. Bai damu ba da ko kawar amaryar Bros ce ko ƙanwarta shi dai kawai ya samu ya fita kunyar abokansa da suka zo masa daga wata uwa duniya. Ya san duk wanda ya ga yarinyar nan ai ya san ya ce ne don ta fi sa komai kiba kawai yasa zata nuna mata shi ma kuma sai yanayin ta ya amshi jikin nata kin gaje ki yadda ya dace kawai kin ji sista na gode da sauranta ta isa gun suje da suka rufi gurin shiga hall kamar gaske ta yi musu sallama tana karasawa ta shiga labarta musu komai suka dinga dariya kuwa zuwa can ta kamo hannun jita suka nufi gurin motar da Nasir ke ciki tunda suka nufo gurin ya shiga gyara zaman hula da kafaɗar rigarsa suna zuwa rufe da ta ta glass ta ce ya fito Yana fitowa ta damƙa hannun yake a hannunsa dukan sai da suka ji tsigar jikinsu ta tashi. Turare ta fito da shi a handbag ɗinta masu kyau da tsada ta shiga fece su da shi inda take ƙamshin. Inda take ƙamshin ya haɗu da nasu na jikin ya bada wani sassanyen kamshin daban. Ko tunanin wace ce bai yi ba illa ma wani nishaɗi da ya ji nan rufe da ta ce bari ta je ta sanar da zuwansu. Tana shiga hall ɗinta ta ta sanar da MC isowar ɗaya amaryar da angonta. Take ku ya aka canza kiɗa guri ya kattame da murnar isowarsu. Wasu daga ƙawayen Yusra sun miƙe ta da abokan ango don taro amarya da angon nata. Suna shigowa gurin aka ɗau tafi da sowa yayin da waƙar Abdul Diwan ke tashi ta lale amarya da ango. Habib da amaryar sa ƙura musu ido suka yi, yayin da kowanne kishi ya cika zuciyar shi. Dan ita dai amaryar Habib ta ƙure wanka so take daga tafi ta fi amaryar ƙanin mijin nata ba da kala. amma ga shi ko kusa ma babu haɗi shi kuwa Habib ganin yadda ƙanin nasa da amaryarsa suka fito suka haska gurin ya sa ya ɗan jawo shi sai da suka nufa gurin ya ga ashe ba ya suka ce to ko dai wata me make up ɗin ce ta shigo da ake canzawa mutum halitta ya san nasu da son ketare ne anya kuwa har suka ƙaraso mazauninsu kafin kowa ya ɗan nutsu inda nan fa ƙawayen Yusra da dangi aka shiga mamakin to ina sa. don koma kawo in dai ya san Yusra ya san dai wannan ba ita ba Nan fa aka shiga cece ce. Ganin lokaci ya fara ƙurewa ya sa aka shiga da hadar abin da ya tara su. Yana son kallon yarinyar amma yana jin nauyin yin haka Ganin abokai da ƙawaye na ta zuwa suna yasa shi satar ta daidai ta yi murmushi. Dam ya ji ƙirjinsa ya yi, "Dije! Dije! Dije!" ya shiga ambata a zuciyarsa ganin ya gane ta yasa suna hada ido ta yi masa kila smile tare da kanne ido ɗaya saurin kawar da kansa ya tare da faɗin how this comes bai samu amsa ba ya ji MC na gayyatarsa a filin rawa jiki ba ƙwari ya miƙe suka fita shi kan Shabib sai yanzu ya gane yarinyar nan ya shiga mamakin ya aka yi haka suna filin rawa ana ta musu ligi da sun hada ido da nasu sai ta saki murmushi Can ta ɗan kara matsawa jikin shi kafin ta raɗa mishi a kunne. Ya kaga ‘yar yayin? Ka yadda ko su classic ladies din suka yi mu a ko? Raɗa mata shi ma ya a kunne wallahi zaki ci ubanki kuwa. Murmushi dai kafin ta ce ai ni ba na aikata laifi sai na shirya karɓar hukuncinsa. Ganin yadda suke yi suka barge mutane da yawa aka shiga daukan su pictures da videos. Yasra tana ganin lokacin da ya faɗa ya kusa ta ce a yi mata makeup ɗin. Tare da kunnawarta tana buɗewa kira na shigowa ta duba ko shi ne sai ta ga Khalisat ce. Da sauri ta daga dan ta san zancen bai wuce su ce suna jiran su ba. Hello ƙawata ya aka yi? Kina ina? Ina gida mana ina jiran Nasir ya zo mu wuce. Wane Nasir kuma? Ai sai dai ki nemi wani. Nan ta faɗa mata abin da ke faruwa. A haukace ta mige tana faɗin ni Nasir zai yi waka, ni za ka wulaƙanta, na rantse da Allah yau sai an yi uwar watsi ko ta kan mai make-up bata bar ta sori mayafinta da ki ɗin mota kawatar da suke tare ganin yadda tabta ya sa suka bi ta bayan hadan gama tattashewa ne kowa ya koma gurin zamansa yayin da waɗanda suka san Yusran Nasir zai aura da suka ga ba ita ce a gurin dina din ba sun cika fam da mamaki wasu suka barje haushinsa akan kuɗinsa suka dinga bazawa Nasir riki don a ganin su Yusra ce ta ce rashin mutunci musamman dangin babanta. Amma dangin mamanta a cike suke dan ma da yawansu ba su san wace ce Dija ba. Ana haka aka sanar da amarya da ango su yanka kek, su Habib ne suka fara. Inda ya ba amaryarsa ita ma ta ba shi cikin gogewa da ƙwarewa sannan aka zo kansu Dije da nata gogon. Shi ya fara yankawa ya wawuro tafkeke ya nufi bakinta cike da mugunta. Ta gane nufinsa da haka ta shirya tare da buɗe dukkan bakinta ya tura mata. Nan take aka ɗauki tafi raf raf raf raf. sana ita ma ta miƙa hannu da niyyar ɗauko wanda za ta bashi. Ammi tsitsi ta yanko ta da nufar bakinsa. Ya so ya ƙi buɗe bakin amma ganin da ya yi ido ya yi yawa a kansu ga fikto ana ta ɗauka ga masu bidiyo coverage. Hakan ya sa ya ɗan buɗe bakin kaɗan. Ga mamakinsa sai gani ya yi ta sa masa a hankali. Ɗan gefen bakinsa ne ya ɓaci da kek ɗin bai ankara bai ji ta kawo bakinta sai tungurin ta zuro harshenta ta lashe tare da ɗora masa kis a bakinsa. Ƙamewa ya kamar gunki, gurin kowa ya kaure da hayaniya da tafi. Wasu ko da suka san Yusra zai aura suka shiga rattaba nasu lugudan leɓen. Shi kansa nasu ɗin cike yake da taraddadi domin ya san yana da tarin 'yan ƙalubale daga abokansa zuwa friend ɗinsa. amma ya san ai laifinsa ne tunda ita ta so diska shi karama da aka yakan dan don ya fita amma fa ba abin da zai hana shi cin uwar yarinyar nan an sa takin Najeriya a gurin wanda shi ke nuna taro ya tashi ko kafin Nasir ya ankara ya nemi dija sama ko ƙasa ya rasa ita ko wata 'yar rogo ta samu ta laɓe ta cire ɗaurin kanta ta laɓaɓa ta sirna ne zuwa gurin motarsu tana zuwa ta buɗe ta shige baya sai ganin su da ta suna ta raba idanu kallon sai ya tare da faɗin ko kuma lafiya na kuna ta muzurai hmm ai dole mu cewar wasu na ke kin san yadda kirji na ke bugawa kuwa haka kawai ki ja mana shegen duka ji fa abin da kika yi Khadija baki je da wasu dangin amarya ke faɗin sai sun ci ubanki ba shi yasa muka sulale dan da kin daɗa ɓata lokaci wallahi guduwa mu yi Rufaiya ta ce ai gara ke ni ai ido na idan na su shaƙe ni zai ya ɗau gawata bare kuma ya sura kai can matsoratan banza ni wallahi da na san ma za ku yi ta min da ni kaɗai zan yi aiki na kun san zan iya ina na da duk hukuncin da za su yi min na san dai duk wanda ya yi min su wallahi sai in hana ɗaukar amaryar ma gaba ɗaya ko in yi abin da zai sa 'yan bikin kowa ya bata ƙarasa ba suka ga shigowar motar Yusra a miliyan ko ƙwaƙƙwaran fakin bata gama yi ba ta buɗe ta fito ta nufi ƙofar hall ɗin ta gudu Tuni mutane sun fara fitowa ta kutsa kai ta cikin su inda tana shiga ta fara ruwan ashar tare da bol da duk abin da ta yi cibis da shi. Hange take yi daga inda zata ga tsinannun maciya amana amma ba gansu ba. Rike ta aka shiga yi inda ta dinga ihu da zage-zage nan ta shiga sanar da dangin ta da ƙawayenta masu ganin laifinta. Saƙon da Nasir ya tura mata na kar ta shirya da wuri. Wato hakan na nufin yanzu ya tafi da DJ gurin professional walimar da ya ce an shirya musu wallahi sai ya san ya yi mata. Haka suka riƙe ta ana mata faɗa amma ta yi banza da su ta dinga rashin mutuncinta. Shi ko Nasir tuni suka fice da sauran abokan shi. Sabib tuni ya saita shi ma da tashi amaryar. Nasir na kallon zuwan Yusra amma ya kyale ta. Kowa ya gama fitowa inda kowa ya shiga abin hawansa, inda kowa ya kama gabansa. Kusan su Dije ne ƙarshen fita don duk su rufai da a tsorace suke. Ji suke yi ba za su iya drabin ba, inda Dije ta cika fam gashi bata iya driving sosai ba shi yasa ganin suna neman ɓata rai yasa ta faɗin na rantse da Allah cikin ku kowace bashi ta ci kuma sai ta biya a a a a Khadija fa mana asiri wallahi ba haka bane kada ki ja mana wani bala'in to tsayuwar me kuke yi ku ce mu tafi mana jiki ba kwari suka ja da suka nufi gida a hanya Dije ta ce kun ga ku wuce da ni gidan ku kawai mu kwana can don ni gobe ma ƙauye na yi bikin fa wani biki ai in ba so nake yi a haɗa da jana'izar gawa ta bagarar in gudu ƙauye har sai da jarababbun nan sun bar gidan daga baya in dawo don ni in suka san gaskiya abin da ya faru ina ga naman jikina za su yi ta yanka har sai sun ga na kai takarda dariya suka sa ta da faɗin ashe Khadija tana da tsoro hmm ai tsoro halakan ya ka kawai a taɓa lafiyata a jawo mai suna asara mijin da zan aura duk ya ga tabo a jikina me ya fara gara in san nayi ko ba komai tsawon shekaru uku da nayi ban ga inna ta fi zan fanshi aka haka suka karaso gidan su da suna shiga suka yi wanka suka yi sallah ta da cin abinci suka kwanta bacci gida fa ya kace min inda mami ta kira nasu cikin bacire ta ce tana son ganin shi bai wani jima ba ya zo yana shiga ɗakin ta ya iske ya kamar mahaukaciya fuskar nan ta haɗe da majina da hawaye idanunta duk sun kumbura alamar ta sha kuka cikin ladabi ya gaishe da mami ko amsawa bata yi ba ta shiga tambayarsa dalilin da ya sa ya aikata abin da ya aikata bayani ya shiga yi mata inda nan take Yasar ta karyata tare da faɗin wallahi ƙarya ne mami kin ga test ɗin fa da ya min karɓa mami tayi ta karanta tare da faɗin uban wato ya tura wannan saƙon karɓa ya duba ya karanta ya ga numbarsa ce kuwa cike da mamaki ya kalli mami ya ce na rantse da Allah wallahi wallahi ba ni na tura saƙon nan ba tabbas nan ba ta ce amma ba ni da masaniya a kan shi amma mami ai ita ma ta tura min wata cousin sister ɗinta ta ce wayar dressing ina bai yi ba sai na dawo na sake wani Tarab ta amce da faɗin wallahi ƙarya ne ni babu wadda na aika nan aka shiga musu ganin aka ya sa mami daka musu tsawata da faɗin kai ban san iskanci ya aka yi ka'ida da a gurin to bai ɓoye komai ba ya faɗa wa mami. Nisawa ta yi kafin ta ce amma wannan an yi shegiyar muguwar yarinya. Yanzu na gane bakin zaren. Cikin ku akwai wanda ya yi mata wani abin ta yi muku ramuwar gayya kenan. Nan kowa ya shiga faɗin abin da ya faɗa wa Dije akan zuwa gundina ɗin. Ko da na ji, yanzu na ji batu. Amma ko wannan uwarta ta haifi fitina da kanta. Za ko ta san ta yi min haka wallahi sai ta gane ba ta da wayo. Nan ta gama faɗin duk abin da za ta faɗa su ma kowannensu a zuciyarsa ya gama ƙiyasta hukunci da zai yi ma Dije. Ni kuwa na ce to a yi dai mu gani in tusa za ta hura wuta. Washe gari ranar Asabar aka ɗaura auren Habib Kamis da Sajida Elon tare da Nayusra Abubakar da angonta Nasir Kamis duk akan siraki dubu ɗari ɗari. inda ɗimbin jama'a suka shaida duk dangin ƙauye maza sun zo har da kuma mahaifin Dije da mai gari. An sha yinin biki inda karfe takwas aka ɗauki amare zuwa gidajensu da ke Wuse Zone 2. Gidan ya yi matuƙar kyau tare suka gina shi, get ɗaya ne amma kowacce faɗinta daban, babu kuma abin da aka bambanta wajen ginin komai iri ɗaya ne. Har aka gama shagalin biki ba wanda ya ga idon Dije. Duk masu son ganin ta kuwa sai washegari ranar ta dira a gidan. Ko da ta iso 'yan garin su na ta shirye-shiryen komawa ƙauyen, don haka ita ma ta haɗa kayanta suna can falon baƙi ta iske su. Ba ƙaramin daɗin ganin mahaifinta ta yi ba inda shi ma ya ji daɗin ganin tiran 'yar tasa. Ganin yadda ta canza ta yi kyau ga kuma nutsuwa. Shi ma a ɓangaren mai gari daɗi ya ji inda ya shiga sa musu albarka. Ko da ta ce za ta bi su ba wanda ya hanzarin hana ta don ta yi ƙoƙari. Da aka ko da aka tashi tafiya da ita aka shiga mota. Sai bayan ta shige ne mami ta ganta inda ta ciji yatsa ta kira dadi akan me yasa za a tafi da DJ. ya ce za ta ganin gida ne duk yadda ta soya hana ba ta samu shiga ba a ranta ta ce za ki dawo ki same ni su an ɗau hanya yayin da zumuɗi da farin cikin ɗokin ganin innar ta yasa take gani kamar motar ba ta gudu ta yi bacci ta tashi ya fi sau nawa kafin a isa sai kusan yamma suka iso gida zo ku ga murna gurin dije ba ƙaramin farin ciki inna ta yi ba da ganin dije ta canza ta yi kyau ta wuce ma tunanin yadda take so ta zama Ita kanta Dijon ta yi farin cikin ganin Inna, inda suka buɗe shafin hira. Dan ma yamma ce. Zabbi Inna ta sa aka yanka wa Dije ta kwashi gara kuwa, inda ko da wasa ba ta sanar da Inna zaman da take yi a binni ba. Ita ma inna ganin canzawar Dijon ya sa ta bar tunanin da take yi a baya. Na ko Dije na cikin wahala. Sai bayan Isha'i suka samu zama da iyayenta inda suka yi ta taɓa hirar yaushe gamo. Nan Dije ta dubi Inna ta ce, Wai inna ina ku sa Hafsi da Shatu? Ai sun yi aure tintini, sai dai kam ita Hafsi abun ba daɗi. Dan ɗan yayar Delu ne ya aure ta kin san ko gurin Delu ba daɗi take ji ba. Da haka ko da yaron ya nuna yana so duk da ba yaron ƙwarai ne ba ta ce dole sai an yi. shi dama yana da wata matar. Yanzu in kin ga Hafsi sai kin tausaya mata. Wallahi ga wahalar miji ga ta kishiya abun ba a magana. Wallahi gwanin ban tausayi. Tsayawa ta yi da cin abincin da take yi kafin ta ce Allah sarki Hafsi, wallahi na tausaya mata. Aure a ƙarancin shekarunta haka, ai an cuce ta. Inna ce ta kale ta tare da faɗin, to me kike nufi? Bata isa aure bane ko kuwa? Wallahi inna in kika ga irin yadda nake tausayawa waɗanda ake yi wa aure da wuri, sai kin yi mamaki. Musamman yanzu da na je na yi rayuwa cikin wayayyun mutane, ba za ki fahimci ana cutar yaranmu na karkara ba. sai kin ga yadda in sun tashi haihuwa suke shan wahala yanzu ba da bane amma har yanzu kun ƙi ku gane ni yanzu ma Abuja waye zai kalle ni bare ma har yanzu mun da maganar aure ai gani zan yi na yi masa ƙanƙanta Inna ce ta riƙe haɓa tana kallon ikon Allah tare da jin kalaman DJ wadda ta dage sai zuba sharhi take yi can ta nisa ta ce au kenan ma kina nufin baki isa aure ba kenan wallahi ban isa ba a birni dai kan musamman 'yan boko gani za su yi an yi min auren wuri dube ni fa duka nawa nake um, gaskiya na ganki fa gashi nan kirji ba komai hmm, inna kenan to wallahi akan 'yan matan Abuja ni ko kirgar dangi ban fara ba mutanen da zaki ga nonuwansu kamar jarka ai me ƙananan halitta ce zaki gansu kamar kaina ke dije ke dije ki ji tsoron Allah to a baro ake tura musu shi ko hmm Ai inna yanzu duk yadda na fasalta miki ba za ki yadda ba. Kawai mun bar maganar. Wace unguwa Hafsi take? Tana can alƙaleri. Insha Allah gobe ko zan je ai na san ma gidan da derin idan na je sai a raka ni. Ai ba ma sai kin sha wala ba a can Ai ba ma sai kin sha wala ba a cikin gidan suke. To Allah ya sa ma in gane dan ni yanzu kananan hanyoyin nan duk na manta su. Duk da duhun da ke ɗakin bai hana inna wurga mata rara ba tare da faɗin. ai da yake can a sama kike yawo wallahi kuwa kamar kin sani ga hanyoyi nan kamar filin bal ka ƙure iya tafiyarka kamar za ka bangon duniya ganin interview Dije za ta yi ciwon baki yasa ta sauya akalar hirar ta da faɗin ya zaman naki yake so a gidan kawun naki in ce dai babu wata matsala ai inna in ana batun matsala ma kar ki dinga kawo ta gidan nan mutanen ƙwarai ne sosai zamana da su kamar ma haɗiye juna Yadda kika ga talaka da kuɗi ko in ce miki ba Buhari da talaka. Sosai suke kula da ni ke tsakani da Allah baki ga yadda suke kula da ni ba. Ni ma kuma ina bin su sau da ƙafa. To alhamdulillah na ji daɗi sosai. Ashe Zahida ta canza hali. Wallahi kullum da tunanin ki nake kwana nake tashi. Ina tsoron kada ke ma ki ɗau ɗabi'ar arna tunda kin je an sa ki makarantar su. Inna kenan, ke har yanzu baki bar magana arnan nan ba. Wai wa ya faɗa miki karatun boko na arna ne kawai? Dan ka je ka koyi ilimi sai a ce maka arne? Dan ka je ka koyi ilimi sai a ce maka arne? Ai ku tuni kun yi nisa ba kwa jin kira. Dan haka ni ya ishe na haka ki je ke kika sani ki yi ta yi ba ruwana. Amma ai za ki samun albarka dai. Albarka ai kullum sa ta nake yi to na gode ta. Suna tsaka da hirar babba ya shigo aka shiga yi da shi sai da suka raba dare kafin kowa ya kwanta. Asuba ta gari